الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ذو ثلاثة ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin da uku da izinin allah za mu tashi aya ta ɗari da sha takwas a cikin suratun nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نعم الله سبحانه وتعالى يقول لعنه الله الله يعني ستاشد برحمته ya yi nesa da shi daga الشيء da قلت الشيء شيء شئنا وقال إذا أتخذان من عبادك نصيبا مفروضا تند أكينون هكا أكاديمية ثاني ونكم لأتخذن ذرئي نصيبا ربو مفروضا أظن كدرا من عبادك لنباينك وإذا ذي يشوي حلك الشكري بها سيوقع شيء ربانتا daga shi ayan annaba adam tunda ba sababin sa aka sauko da shi daga aljanna ba aka kore shi daga rahama Allah to ba zai je ya zai zauna a wuce shi kadai ba sai ya kwashi abin da ya kwasa ka wannan alkawari ne iblis ya zo don ce la addafizanna na ko na na me na rantsuwa nun na karfafa magana ya haɗa da rantsuwa da karfafa magana lalle sai ya samu rabon min ka da shi bayan ka amma sai ce mafruḍan abun kaddara na wanda Allah ya kaddara kuma a wani gurin da mai illa min ibadaka eh, minhum al-mukhlas sai dai bayan wanda yake ababen tsarkakewa na wanda Allah ya tsarkake ba za su zama daga cikin rabon sa ba sai alƙawarin zai zauna a hanyar لأقعدن لهم صراطك المستقيم zan zauna musu a hanyar ka miƙaƙƙiya sun mala'ashiyar na wani bai na ajiye zo musu ta dama wa min kalbin da ta baya wa an shama ilayin da ta hagu wa min fauƙin da ta sama wala su jiro a tsara mushakirin da za su samu yawan masu gare ka ba a bisa ni'imomin da kai masu kai musu da na idris amma kuma Allah ya riga ya kiyaye wasu ya kare su duk yadda zai ba shi ba su bai sai taba su bai sai ya halakar da su ba kai wasu ma bai sai ya haɗa hanya da su ba irin su na bai su ba ya ta haɗa hanya da su na ba Allah ya ɗora shi a kai wannan me rabon nasa da zai ɗauka daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala bayanin rabon ya zo hadisin bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu Allah ya adam Allah zai ce da annabi adam fa yaqulu labbaik wa sa'dik wal khayru fi yadayk zai ce da annabi adam ha sai annabi adam na amsa ce labbaik wa sa'dik amsa wa ka arzikin wal arziki yana hannunka alkhairi yana hannunka qala in Allah ya ce annabi Adam ukhruj bahtan nar fitar da ababen aikawa wuta waɗanda za a aika da su zuwa wuta ka fitar mun da su qala wa ba'athun nar waɗanne ne ba'athun na. sun ce ba'ath ma ba mabahut ababen aikawa zuwa wuta قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين بدأ ضد سدو كفار ثم تسعري ترى تسعين دفاع ها؟ فلذلك حين يشير الصغير أرنجي كرم النار وزي فرفرة وضبع كل ذات حمل حملها بيجونا جوت الصوت أو اللي تشكلتا وترى الناس سكارى وراهم في سكارى جاء بأمتاني سنان maye suna fangan-fangan alhali ba su sha kayan maye ba walakin na azab Allah shiri sai dai azaba Allah ce kawai suke mai tsanani to ka shadda zalika alaihim wannan aure wa mutane tsanani duk mutum duwo ɗaya za a fitar shi ne na aljanna ce inda ɗari tara da inda tara na wuta duk da ya zo a ruwayar Imran bin Husayn da ruwayar Abu Huraira cewa تسعمائة وتسعون أري سردة ينقوم من الجنة أري سر أري سردة إرسون نوزا فقال يا رسول الله أينا ذلك الرجل وايقع يعين أن أكلمة الدولة أصدش قال مقالة أبشر في إيه الإشارة إن من يا جوجل wa ma juya alfan min rajula shi daga ya zuwa kudu za a fita da mutum dubu eh, ko kuma ɗaya za a ɗauka wanda za a aika ina zuwa wuta su ne ba a kunna wanda za su daga cikin ya zuwa ma juju ne za a kwashi mutum dubu ko kuma mutum ɗaya tak daga cikin قال فحدثنا الله وكبرنا وكبولي على مكبرة ثم قال انزل ايها الذين في بيدي اني لاطمع ان تكونوا ثلث النار يتوى انا فاتنكم وكوني كشي تاع عفوا ان تكونوا ثلث اهل الجنه ونوكوني كشتاء تاع بسرق نيام الجنه قال يتوى فحددنا وكبرنا وكبولي الا بكم كبر ثم قال نزل ايها الذين في بيدي إني لأرى أن تكونوا شطر أهل الجنة كيف عليه تبقى إنا فقهمنا يدون نباشنا جانسا إنا فقهمنا دوني رب رب يام الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في جراء الحمار مثال فاشل الأمتين كما فرد ذاتني a jikin bakin bijiminsa sun baki ne wurin sai tashi guda ɗaya ne fari to haka kuke a cikin shawarar al'ummatai saboda yawan al'ummatar da suka gabata su ku zaune yan tsararru sai kuma ku ne mai ku ne al'asiru na abikuna ku ne na ƙarshe amma ku ne marigaya ku za a fara sallama ku za ku fara shiga aljanna sallallahu alaihi wa sallam saboda arzikin manzon صلى الله عليه وسلم أو كالرقمة في ذراع الحمار وكما كما تقول لكم أتكين دل الجاكي أنا دل أسامة ولا تقول to haka kuke a cikin shauran al'ummatai mana ku ɗan tsararru ne in an auna da al'ummatai balantana ya gudu wa masu wanda za su su mamaye duniya lokaci ɗaya su shanye ruwan duniya su yi kaza saboda yawa naka daga su ne za a ɗau dubu daga ciki daga cikin ku kuma a samu mutum ɗaya wannan sai ku kwaskowa da sahabbai hankali da ku hankali ya tashi ce ba a sunna duk dubu kawai ne za a ware ta ba janna ba shakka ko tashin hankali sai ƙara cewa na ولأضلنهم ولأمينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا شدين للقول من يستهاد عمر بانسا فانجا عمر عبد الإسلام الموت يؤسر قياد الزغاد أما قولنا دا يوم مو ينكأني لا تعطي لما ديني لكي من دون sai ƙara da cewa waya uhillan na wannan rabon da zan samu ya zan yi su zama rabona waya uhillan na lalle zan fatar da su game an alhaƙi ga wurin hanya an al-siratul mustaqim na wurin hanya da kakkiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa وحرشا محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه هو النهي فينا قدس قالت ولا تتبعوا السبل كقبرة فيه ها بنتايم هنيوي wanda ya zo da son zuciyarsa ya kirkiro wani son zuciya na sha'awa a bishi a wajen wancan sha'awa wanda yake na san zuciya wajen da za a samu abun duniya wannan hanyar samu ce ta karta ce ta shace ce wallon ta shaye-shaye ce hanyoyi na namu na duniya wanda suke marasa kyau wannan su ne shahawa. ko kuma yi zo da wasu hanyoyin sa na shubahat wanda za su kawo rikici a cikin addini da kirkire-kirkire a cikin addini abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba to duk wannan zai batar da su zuwa wancan hanyoyi ya bar ya sa su bar hanyar Allah wasu ke bi ka iya ita ba da kwanciyar nan zai sa musu buri sa musu buri a duniya kullum a cikin san buri suke yi da wannan burin zai dinga sa su ce wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala to dama buri yana cikin ɗabi'ar ɗan adam kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim daga anas annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya kaburu guna adama ya kaburu guna adama ɗan adam yana girma yana tsufa a wata ruwa yake ya haru guna adama ɗan adam yana rattattakewa amma wa yashbu fihi isna abubuwa biyu suna zama samari a tare da shi abubuwa biyu suna zama samari a tare da shi shekaru suna tafiya shi kansa ya fara jiya cikin ta da cewa lallai ba jiya ba amma kuma abubuwa biyu sai zama samari suke a tare da shi ne duniya duniya da tsawon rai ko kuma a wasu ruwayar wa bulul amal da dogon buri shekaru suna tafiya amma san duniya yana ne yana nan tare shi su yake kuma a shiga holewa a shiga samawa a shi balantana idan karaji ne za ba a samu an yi ba yanzu da aka ɗan saba harka ana so a yi ramuwa wani za ga ana abubuwa irin na 'yan yara kuma da shawararsu sannan wa tulul amal da dogon buri ga girman amma dogon buri sai je ɗauko aiki inda harka ta samu wata ila kinkimo aikin da zai zai shekarar goma goma sha ana yi ba a gama ba kuma yana tunanin yau za a gama kuma a sabuwar amarya yana ɗauko sababbin motoci da waye a shiga ciki a holi da duk wannan ɗabi'a ɗan adam da waye ko sa mana wannan shaɗar domin wannan son dogon burin da son duniya shi zai sa ya mutum ya bata ta inda garin tabbatar da burin nan nasa to kuma zai ta aikata wasu abubuwa da wasu kamata don ya tabbatar da wannan burin nasa son duniya zai sa ci a ci haram a ci da riba a ci kaza da shawararsu wannan ah, abu ne na iblis wanda ya alkawari sai ya sa mutane dogon gudu ne sai sa ba su ba ai jini ke a kwashkwaron lokaci wata gina ma ɗan jikokin da ya ringa ɗan buɗe masa dan tsarsa yana aini ma da ragowa ta aini ma da shawara. shaurana alhali ne tafiya ta tafi sai ga su ba yana wahala tare da shi saboda akwai shi yana da haida da ragowar tafiya alƙila kuma yana kusa da kabari wala na nahum دمك مرجس فلعبت كنا آذان الأنعام سدنجا آذى كنا الدبوني دمي دم في علامة وكي دبوني بس حرم قوقز اه؟ ما جاء الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا هاي زارش دبوني أو دبوني بس كواري باتش بس نت آدم وسكني don su zama alama a tare da su wanda ta yi haihuwa kaza yanzu wannan ai ta amure ta bai kamata a yanka ta ba sai dai a wasu ce gararan ba eh, da shawararsu irin wannan da sai su tsaga kunnen to yana daga cikin a tsaga kunne a yin alama ta wasu ƙabilu ko wasu kaza wanda za su zama wannan tsawon sunan ya zama alama ne a tare da su alhali ne Allah ya yi su masu sunan su lafiyayye miƙaƙƙe a zo a sharɓe su ko a yanka shi da shawararsu da duk wanda yana da cikin abin da shaɗan yake riyawa mutane yace wala amuran na zan wa umarta su fala yughayyirun da khalqa Allah su canja halitta Allah dangane da canza halitta Allah an yi maganganu magana ta farko canza halitta Allah irin shashawa da za a yi na da za a yi wanda Allah da hadisi na zuwa cikin magana ta zuwa hadisi a Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Bukhari da Abdullahi dan Mas'ud da Allah shi la'ana Allah al-washimata wal mustawshimata wan namisata wal mustawsh wal mutanabisat والمتقلبات للغسر المغيرات ya الله ya يلا Allah ya سو masu ما سو صناعة ششاوة مثلا أولي a تسعقا da reza ko da haska a kawo bakin kwalli a shashafi a gurin idan ya bushe shi kenan sai uku uku ya tashi ko gurgudu su tashi ko kalambu ya tashi ko gurguranci ya tashi wanda an ɗauko ɗaga cikin daga bakin gashin mutum a wajen haɓarsa an zane shi duk ne shashawa ce wani don kada ƙabilar kada bata a cikin shawarar jama'a na zo magana da wani ya taɓa yin shi wani abin ya yawaita lokacin ruwan turawa saboda ana sace mutane ana mai da su bayi ana ce da su na ga mutane suka yi wa ƴaƴansu wani ko ina suka shiga dai ba za su ɓace ba an san wannan alamar ce wannan alamar yan gari kaza ne ko alamar kabila za ne a wannan lokacin aka yawaita wannan ga mutane wannan azabtarwa ne na biyu kuma canja halitta Allah sannan sai ke wannan nisa da masu fiffike haƙoƙi tana so sai ta yi ushiriya alhali ba ta da ushiriya ba ki da gashin wani sai kin gashin wanci sannan cewar wani talafafan lijashin al'usuri al-mughayyara ta halkila na fita masu sassake gira mutafan lijashin masu nake bege hakuwa gudan mai sai kyau shi ne sai fiya sai kyau wannan shi ma canza ne a da, sai dai in akwai larura malamai sun ba da fatawa cewa idan ya zama abin da yake halitta da ta fito mutum kuma ta sa shi muni wannan ba da sai a gyara kamar yanzu masu haƙori kan haƙori ɗin ga haƙori wani haƙorin ya fito a kai to ba da sai za a yi zuwa a operation a gyara mata a cire wannan da ya fito a kai ɗin saboda mai saboda ya sa muni zai sa ta a bar eh, ja da baya a cikin mutane da wannan wannan ba laifi mutum ya je a gyara masa don zama ya mai don zama ya fita daga wannan halin munin da yake ciki ita za mu ga yawa ma ana da masu kula da wannan bangaren wanda aikin su ne irin su cire wannan haƙorin irin su gyara lebe da ya shan da ya ne masu wa lebe wannan ba laifi je a gyara masa don ya dawo a yadda da kamar larura ce ta jawo wani abin da same shi amma wanda zai ji albasa wannan ba shakka lafiya lafiya ba shakka canza halin ta'ala balantana wanda zai ke Allah ya yi wani namiji ce su yi so yake sai ya koma mace ko Allah ya yi ta mace su take sai ta koma namiji wannan kaza abu ne a fili da canza halitta Allah da suna nan zai a kawai za ta riya wata cewa shi yanzu ya san wannan tsarin na ɗa namiji mace yake so ya koma za a je a yi ta shan magunguna sai an kashe ƙwayoyin halittar ta na ɗa namiji kuma akwai abin da yake halittar namiji ne mace ba ta da shi to sai an kashe masa wannan bayan ya kashe miliyoyin kuɗi da sa'annan kuma a jiya a yi maganar operation yadda za a tsaga nan a huda can a toshe can a jikinsa sannan a yi masa faci a nan da faci a can kafin ya koma ya zama wani bayan miliyoyin kudi kuma da zai kashi mun ga ba daɗewa akwai wanda ya ji aka masa wannan kuma ya yi tarya masa cewa a shi kuma yanzu baya son ma tsarin macen so ke koma kuma da mace shi suka ce kuma ba a duk wani kwayoyin da yake bambance ka kada ya mace an riga an kama kashe su دابا دوارس وهل تعلق دابا كشمال دابا دوارس وكذا فتفق تنتج دون هنا رجل مع نر المغيرات لخلق الأمر وطبعا المستساء آه. شجع لتا الله نعم شجع الدين الله ثم الله سبحانه وتعالى يا ايها الكم الدين بكيه kamar yadda ya zo a jikin ga take kullum da wurin da yurazu ala alfitra awawu aw widani aw nasrani aw majisani sannan Allah ce fitrat Allah da ke kafa nasu ala ayat tabdila da khalqillah wannan addinin musulunci shi ne tsarin da Allah ya rubuta ne a kan cikin duk wanda ya canja ya canja ne tsarin Allah wannan shi da ce yana daga cikin ne amara, amuran nan falai yughayyirun na khalq Allah nan ba Allah ya kira su da ne la tabdila bi khalqillah to wannan shi ma suka ce canja ne canja halitta Allah ne yana daga cikin wasu suka ce fidiya da za a yi wa rago a kashe masa kwalakwalansa da ita da zai iya bin wannan wanda suke ganin a ah, har dabbobi ma canja halitta a dabbobi shi ma ya shiga ne canja halitta Allah shi ma a fiɗe shi shi ma ya shiga amma wannan magana ba su da ƙarfi domin a shari'a ya halatta a iya fiɗe rago kuma wanda ake son a yi layya da shi wannan babu laifi don an fiɗe shi don ya daina ban mata wannan zai sa ya girma ya ƙiba ya tara mai da mun a samu a ilayyar shi ko a dayar shi wannan babu laifi wannan yana daga cikin falayyarun nan wani halfalla na amuran nan falayyarun nan halfalla lalle zai ne mamar da su sun da halitta Allah yana da wannan ma'ana ne ta farko da muka faɗa abin da ya zo a sahih muslim da kan yawo bin imam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa حديث قدسي قال الله عز وجل اني خلقت عبادي خلفاء ناهل اتباعنا حكم الدين وديك بكيتي وما يشعب قد شرعني فجاءتهم الشياطين في شيطان استغفر فاشتالت مع الدين تلك كل استغفر مع الدين وحرمت عليه ما احللت له تلك حرم تامس امننا على التامس وانا shi ma suna da yana daga cikin canjin halitta da aka suka ce kamar bai a da masiratu hami irin wani haramta dabbobi da suka yi kansu shi ma canjin halitta Allah domin Allah ya halatta su kuma su ce haram wannan shi ma zai da cikin canjin halitta Allah na sai ce ولا أذلنهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله لذين من أمته سجع للتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا وانده الشيطان الشيطان من دون الله فهو ما يقلع فقد خسر خسرانا مبينا يا asara سارة wacce take مبينها يقول ne domin Allah سبحانه وتعالى ya ce mu rike shi baki ko ya ce mu rike shi shaɗan baki inna shaɗan lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa shaɗan baki ku ne lalle shaɗan baki ku ne kuma ku rike shi baki to wanda ya rike shi baki wanda ya rike shi masoyi zai umarce shi kamar yadda yake kuma ya bi to ya rike shi ma masoyi ke don masoyi ka ne za ka so abin da yake so to sai wannan zai kai shi zuwa ne هو سارة غفا وقال خسره خسرانا كبيرا يا إن أسارة مبينة ميري أسارة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ينا كلام قيسا ليس زمانك إن إيه كنت سعير كينان كما إن يتبرير لما شكر إبا سيارة ما هو خنت فيها وأن الشيء من دعا سارة ذات بينا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير zai kirawo yan kungiyarsa da suka bi shi ta don su zama yan wutar kamar yadda ya zama yan wutar sa'ir sai su ranka ya su tafi baki ɗaya. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ينعيبس shaitan yanayin yi musu alkawari wai mafihin yana za musu buri na cewa su ne masu rabo su ne masu nasara su ne masu ci gaba a nan duniya kai har ma da lahira to amma wa ma ya aido mu shaitan shaitan baya musu buri komai illa gururan sai rudi alkawarin shaitan rudu ne ba gaskiya ba hayaniya ce ba tabbas ba ce sawa'un alkawari ne na nan duniya ko kuwa alkawarin lahira ɗin ne duka waɗannan babu tabbas a ciki alkawari na duniya da ji wanda muka ga bai cika ba mun gaishe a baban ka a baban mu annaba adam ko mun gaishe a baban mu annaba adam idan mun duba surat baha tun daga aya ta sha ɗaya tsakari da sha biyar har zuwa tsakari da ashirin da uku bayanin alkawarin shaitan cewa ruhu ne ba gaskiya ba ya bayyana ga baban mu annabi adam tun a nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma hakika mun alkawari da annabi adam sai mun hada alkawari ba mu samu karfin zuciya gare shi mun kuduran anya وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى lokacin da kuke da mala'iku su yi sajada ta taba adam sai dai iblis ya yi fa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wa la yakun jannatuka min ba jannati fa tashqa Allah ya yace ya wannan ba makiyin ka makiyin mata kai wa la yakun jannatuka min kada ku bari ku fito daga aljanna فتشقى كجيك وحالة مين وحالة؟ إشعنا الجنة باكا روما باكا ساقا باكا باكا باكا سارا كان دورني أشكي باي روما ما شجاع بإن لك أن لا تدعى فيها ولا تعرى وإنك لا تدمغ فيها ولا تضحى أنا الجنة ملاك الجنة ملاك الجنة ملاك الجنة ملاك الجنة ملاك الجنة ba za ka yi kishiwa ba ba za ka shiga hanci ka wahala ka tafi fasauci ko gona ko kasuwa ba Allah ya gaya musu wannan alkawar to a kana yi na ila adam bana siya annabi adam sai ba inna laka Allah ta zuwa zuwa la ta'ara wa inna la ta'ara fiha wa la ta'ara libaru wa wa tawadda sai shi ya zo ya masa sai masa wasu wasu ya sa masa kokonto a cikin zuciyarsa daga alkawarin Allah ta tabaraka wa ta'ala wanda shi ne alkawari na gaskiya ya yi yana sa mutum alkawari na gaskiya kuma ya yi shaitan lawa a ƙarshe yake eh, ne ci gaba Kazan ko? أبدا الكون هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله؟ مشكلة على التجربة يخليك يتبلغ عارفة شيء كده في الشارع على الله وتعالى وعلى شيء يقول فهو

في كذا شو رسمي أكثر سني بعد كذا أسمع كذا إذا أجل هذا الله سبحانه وتعالى يرجع من أعمال الله شيء وسنا الله تبارك وتعالى يقول قال الشيطان لله يعقول إن الله وعدكم وعد الحج وعدكم وأخبركم وما كان يعلم من الشيطان إلا ولا تعودي ولا أعبدكم معا من شرككم وما عنكم من شركيكم من مثل وصلاة من قبل وأنه يمكن أن يقول أن الذي يقول شيء يقول الله وعلمه وعلمه عبدكم وخلقكم ألا يصح القول من يرجع يشكرون بأقوال وفاعل حقا ولا تلومني فبالله كفر الدين وجه ما يمكنكم فما أنتم فلا تجد فيما غيره بما هو يجب أن يكفر بما شاء من قبل لا تكون تقرب لأحد أن يكون الصحابة في الجماعة فمن أراد أن يتعرض ولا يلوك الشهادة يقول عباس أيام الله الله ومن صار على قول الملائكة ومن قول المعين ومن قول حتى لا يكون الظالم ولا هو عداء عليم أكبر من الشيطان ذكر ورود الشيطان على الدنيا ولا يكون

ولا يجدونها حنفيهم وذلك المقصر بالأعراض والأرض ليس في شيء آخر وجاء الله تعالى قال هذا الخروج قال فلا يحتاج إلى أيدي الخروج من الله كيف فمرد تعالى استثناء الجمعة الجنة كيف يريد غير تراهم مستقيمة سوى الله الجنة وهذا الشباب سوى الله وقوتي وغيره والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً

وأنه مضاعف إن الذين مرات وستات مقوم ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يستجمعوا من في قاعدة فهذه الدبلة ولا يمكن تعيين الأرض وجهة الإيمان من يمكن تعيين الأرض على توجيه الشيء من الأيضا أي لما تعالى عن المتعين تنظيم الجزاء لا شيء يسمى الجاهلين الذي إذا جاء العرض وهو مثل لنا الشدة والظلم استشعار صفة الزوج أقوى القوة القوة وينظر من جراء الجنة كثيرة للتجوز قال من الإسلام سنة الله الشيخ أبدا أبدا ضرب رسول في اليوم nan ke zuwa da su hatsari nan ke a ko kusa wasu wani su ne ya yau wa kusa da wasu su ne ya ka kusa ko mai wa kan kuwa wanda Allah ya yi da su da rama da a yayi kuma ya yi su da wasu da rama ba وعلى الله الحق وعلى الله الحق ألا يذكر حقا الكون غير الاسلام هذا الكون يجري هذا السماء وما يدعيه الشيطان الا هو اما الكون هذا حقا الكون في غير الاسلام اي هذا وعد من الله الكون سبحانه ووعد الله معلوما حقيقه الكون هذا يمكن حقيقه انه لا انه لا لا في الله وجه وليس تدعية فكيف غيري وعدتكم فأخذتكم لأنك أنت أريد ولا تعرف ولا يعرف وتوحيد الرجال وتوحيد الايمان في اي مكان كان يقرا صلى الله عليه وسلم بلا يصلح ويقال ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق قيلا ولم يسمع قولا وعليكم بذلك قولا وجعل من الله جل وعلا فأولى بلا يجب والإنسان يطلع الله تعالى ويقوم بسمع الذي يشتغل نسأل الله تبدا وكيف تكون وكيف تحتاج وقع وقد عمل هذا للتدريب وقوم به للإسلام نسأل كل شيء أن الله قوته إذا تبدا من الله حديثي قال الله تعالى العبد أن المعتمد صلى الله عليه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأمانيكم

أنا أجل معلومات إلى التزويد فكر عن العربيين يا عالمين ومن هذا للبيان فقال عن الكتاب في النبي ما قبل الحديث أنه هذا أعلم والكتاب ما قبل الكتاب لسانه هذا سوف يتعلم أكل لسانه وأنا عن الكتاب في غيره والتزويد فنام أولاد الكريم وهذا من كيف أولاد يوم تريد لها الأولاد تشركهم آه، هذا هو الذي تعلمنا لو رفع ولي خاف المؤمنين هذا المشكلة تتوجه على وكتابنا يقضي على الأصول التي قبل على قبل لكتاب مشيك يوجد أدل ثبت التوجيه شيء ذلك والدين الإسلامي في الإسلام بل فيه ما له العراق لم يتتفرغ لإيه الناس كنت كل شيء على كل شيء يعني جميع الخيرات من دون كيف وتفضل أراك وتميز الإسلام على الإسلام قال الله لما يتفرغ ليس بها مريض مثلا إيمان بعض المكان من فالقاء ربه الولاد ولا امانها الكتاب فالقاها على احد الكتاب طيب، فشنو ايمان ليه ايمان شنو هذا البيان ليه ايمان ان يعرفوا ان يؤمن هنا يجب إذا أي أجل فأخبر الإسلام كتاب أخبر الإسلام الإيمان أخبر ولكن روى قرآن قلبي صلى الله عليه وسلم إمام بحر قال المسلمين في أهل الكتاب في كذلك بشير إمام ما وقع في الصحبة وصدق الله أي الأمر يجب أبدا يجب إذا كان كل شيء أو كذا ثم أي بلغة بلغة ayat ayat yang kedua kita apa yang dia cuci dari mana dalam musim bulan. Nada semua terus ayat yang kedua apa? Musim bulan. Ya, apa musim? Itu yang ayat ini. Kalau saja apa yang saya katakan itu, jangan lebih orang lebih tidak pasti. Nanti kalau kita ada sesuatu yang kita boleh buat, kita boleh buat. Kita boleh buat. الجزء الاول في الدرجه عند ذكر الاسلامين والشافعي اي لا يمان اي الله تعالى ما سبق والكاش يشاء على سؤال مثل به وفي هناك لا أفعال كل شيء وفي الشمال وفي الوقع شيء هو وجه وجه كالبايع وكفريق حديث أبو سعيد الخدري cewa ana yi a al'ada cewa ta rubuta abin aikawa zuwa wuta ta da abin da ta fi da ƙarfi wata ma wani a mai su a yi da yi a gudun da duka abubuwan da yi tun da da rubuta da ta cewa sun gudu da yi mai gina ne a haka wanda wannan gina kai للمسألة شيء نوعا يا سيدة مثل أن يكون ضعيف الكتير من يقع يجي سمع بسرعة من دون معايا يجي يا رسول الله كيف السلام بعد هذه الحالة؟ كيف الإسلام بعد هذا فإن لا مسلم ليس من أمانكم ولا أمان من أن تستطيع من سوى yi da jiki duk wanda ya mura sai ya saka masa cikin tsayawa da kuma mutum a nan zamu jimila da yake wasu kusur mana aikin muke ta kara a kan saka mana da yansa وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم ولا يجب ان عليك الصلاه والصبر فكان الاجتهاد ألست تنقى وكان وعلى ألست تحزن وكان بالنسبة أليس تسجيلك الأعوى وجلبوك بالمسلمين تنقى العلم إلا وتصحاب الكلام قال فاليوم ما في اليوم يوم ينبغي أن يتحقق أنت ما جرى أنت babu ba da ke gani da shi ne gida ba da yi ma bai da ba ke wannan suna ne wannan ɓata ran da aka kai ma ba na kawo wani tashin hankali ya zo sai ran su lafiya da zo da aka kai wannan shi ne rikicin da ya kai su na bakwai ce wannan shi ne rikicin da ya ke shi ne da za a fara mutum da shi هكذا تكفي وزن الرواية وقل الحديث وكنت عندما بتنزل عن من الابتداء عبر ربك ألا أقول آية أنزلت علي خلفها مع آية ثم لا يقول فأقر عنها فلا أعلم فيها أني قد وجدت انتصار في ذهبي إذا هو كمان أن تكبر المتبعات مدرسات أمامها فقال وقعت لها بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأين لنا عن السوق وأين من عائشة الإنفاق وإنا لمجنون بكل شيء عن الله ولا تكون من عائشة الإنفاق على شيء شنو بلد إلا غير عن صلاة أما يا رسول الله أو المؤمنون كيف يتعبد من شورى أو مكافأة من فانكم تجزون ذلك في الدنيا عن الدنيا لا حتى القومية ليس له في الجنود فقد تعالى وحفظ الوحي وأما الآخر من الوحي وهو يعني كان بعد الإسلام ويجب لهم ذلك تأتي تتذكر عن كل مكتبين فكان يجب اليوم الدعاء على حسب الإشارة أن هذا من صلى الله عليه وسلم كان من ذلك أيضا في ثاني كشيء وكذا بإذن الله أيضا من خرجه حتى عن عائشة يا عائشة هذه مبايعة الله والعبد بقال السيرة كان مبايعة على شبكة للتعليش من الأطباع من الأطباع والأسنة الشيء والشبكة الحياة حتى المبايعة لله في كله نعم هذا يقول بعد ذلك jininsa sai ya tsabla a da wani mulki da gare ta sai su a jide ne a tsakin da suna ya kawo ne da zuwa a ƙarshe da mutu ya tsira da kwanfa da ba ya kai shi ne da akwaro ne a jiye kamar yadda jinsar jinsar sai ya ja sai ya sa daga zuwa a kuma a kuma ƙarshe har ayyukan tsawon ke wannan kamar babu shi da haka wajen kan jarabu da za a yi da wannan shi to shi ne yi gizo da ina wani da a tsara mutum shi duk da zama kan garin da wanda da an kaji na ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ wannan ba wani da zai kwantar da hankali ko za a ce mummuna ne an sata shi ko bai shawa ba wanda shugaban yara ne da kuma ya fata wanda ya shi yan bayi inda kare namiji ne a wuta ko mace ne a huwa mu'minun yanzu yana mu'mini kawai ya ke da wannan janna waɗannan za a fata a wannan ولا يلقون نكيرا ولا أقول لكم جعل الله يدينه barci ne ke zuwa Allah ne biyu wani na kamar wanda ba za a cika Allah su hana wata ala da fahalarsa zai cika wa su su da ne da ajiyewa da yi bakwai da ajiyewa a biyar hanyar da kama a Allah su hana wata. Ai, kuma wannan na zuwa a kan kakwada da wata ومن البيت كان يجاوب لا جزاء واجب ولا قيمة بل ولا أولى لا تعالى بدون الإسلام جملة ولا يشرك ولا يشرك ولا يشرك وكان عنده من القلة لا أعلم ما وصل يحصل له في شركه فهو يشرك بالله وتستحق أن تكون البيت بعيد ومن جاره ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا mana ne waye ya fita aiki liman akula fiye da wanda ya miƙa wasu a wasu da lillahi ta'ala wa huwa yana kyautata aiki har yanzu yanzu namu aiki ko ba fiye da wanda ya miƙa wasu da Allah wa huwa yana kyautata aiki كان موسل عن الله إبراهيم حنيفا يدعو الدين عن الإيمان حنيفا ذكر التشهير وله شورى الدين الدين من الكيسين أنا أنا من الوكرة كفاعل وكرة كفاعل وكرة أيضا وكرة كفاعل شيء من وهو مقتل yana da ba ne islam a nan al'adara shi ne ƙarfin zuciya shi ne ƙarfin ke ibada da Allah subhanahu wa ta'ala da zama da Allah ya tsanta ba da kawai ya ba a ba da kawai shi ba da kawai shi ba shi ne ya na yi amince da Allah wannan sharadi na ta. والسلام على إبراهيم حنيفا يبقى الدين على إبراهيم الدين على إبراهيم شو من الدين غير صلى الله عليه وسلم وانا يمكن ورقة صلى الله عليه وسلم هذا الشرع وبالرسول أي من إقام الله ما كرهت تردنا أي من الله شيء أن يكون خاصة صواب أجل من الله أحسن لنا صلى الله عليه وسلم أكثر من يوم ويأخذ إلى بعيد وهو الرحمة فهو الخالق أن يكون إله ولا يجوز الخالق لما نعمل صوابا أن يكون تابعا للشريعة ويمكن الشريعة الرجل الشخص وعدوه وعاطيه ذلك يجب فيه الجنة بعد من في الجنة بعد من في الجنة الاستعوام ذلك يجب الشوق للجنة والله صلى الله عليه وسلم وأنا من شرفني أربعة في كل تجد الرجل هو أحسن من ba aiki mafi kyau kuma ana kana da wani abu wanda ya ga wuyan da ya ga Allah ta ba wa ta'ala shi ne ya ga wannan abubuwa sannan da addini da ibadi من هي النبي صلى الله عليه وسلم وعندما أي الدعاء الذي الدعاء الدعاء الحديث الدعاء الحديث إن شاء الله ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا بسبب حسن وناس ابراهيم بل الذين سبقوه وحاق به ذكر الانسان ذكر الاستقبال وابراهيم والتسبيح كما هذا النبي سكب وانا النبي السوني سكب zama mafi dacewa da annabi Ibrahim tunda sun ba milatar Ibrahim to sun ba addinin annabi to waɗannan su ne mafi dacewa da annabi wanda ya zo ya kaucewa addinin annabi rai ya kauce addinin Allah ya kauce a biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani shiri da wadannan Allah ثم وحنا إليك أن تتبعي ملة إبراهيم عليه فوش ما أعلم صلى الله عليه وسلم أن يؤكدون تشيما أيوة، أيوة. يبني يبقى الدين النبي إبراهيم الله يقول ثم وحنا إليك أن تتبع ملة إبراهيم عليك من يوم أحسن كفأ الدين النبي إبراهيم علي بن بكر فسيد بن الشورى الجدي وما كان من المشركين الدين عن ابراهيم بزما annabi bayan bai zama daga cikin masu shirka ba to kaga Allah ya kuma dinga da bai ba addinin da bai eh za ka kuma aka ce wanda ya tsotsa aiki ya ba addinin annabi Ibrahim eh to ba wanda ya shi aiki addinin annabi Ibrahim shi addinin koyarwa wannan ba wanda ya fi shi kyawun addini idan mutum ya samu wannan ya samu ne ya samu addini mafi kyawun ibada mafi kyawu. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu masu bin addinin annabi Ibrahim wanda ya zama shi ne daidai da don bin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam أخذ الله واتقى الله إبراهيم قليلا ألا يلقى النبي إبراهيم بدأ عيد بدأ عيد بدأ سوريا hawa هوا kana da mahabba kana da alwud kana eh? da hulla to ita ce ƙoruwar mataki na soyayya to Allah ya rike annabi Ibrahim Khalil wato wanda yake son sa a mataki so da matakin karshe za ga zama babu wanda suke da wannan darajar a mursalai baki ɗaya da ulul azumi sai mutum biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim su ne suke da wannan matsayi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala su ne a su ne balaɗayan Allah su ne kuma masoya Allah masoya Allah ba mataki na ƙasa ba kulla mataki na sama Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ko ya samu da cikin masu ban hanyar su da ban addinin su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka على نبينا محمد وعلى آله فقال يجب عليه